tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyar al-harrani abul alaihi rahmatullah kamar yadda muka sani mun dauko wannan tarihi a cikin littafin rijalul fikar wadda a fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu kamar yadda bayani suka yi nisa ibn taymiyyah ba wai malami ne tsura gama garin malami kamar yadda ka saba gani da jin malaman karkarunku ba malami ne da ba kasafai ake ganin irin su a kowane fanni ba malami ne mujahidi muslihi wanda ya ansa sunan shi na malami wanda ya kamata a tsaya a karantar da al'umman musulmi su san wane ne ibn taymiya kamar yadda muka sani malai yana mana bayani irin yadda ya tsayi wajen gwagwarmaya da mabannata a cikin addini da kuma mabannata dangane da abin da ya shafi rayuwar al'umma za mu tashi inda ya ce wa ya ƙulu ha aidan ولقد كان جيرانهم من أهل البقاء وغيرها منهم في أمر لا يضبط شره ما لا بايا إيمان بياني إرين يندا إن شيئا دسورم أتتو سكرك هذا كريستوشي تكما أنت أدنت تار wajen afkowa musulmi a garuruwansu da kwashe musu dukiyoyi da kashe mafi yawancin mutanen gari da kuma kone amfanin gonansu da sauran dukiyoyinsu shi ne sai mala yake cewa a kan dai wannan matsala makota waɗanda suke makotaka da yankunan musulmi daga ɓangarorin ƙauyuka da suke cikin karkara suke cikin duhuwa da kawunan duwatsu to su ma sharrin nasu yana da tsawon gaske wanda abin ta kai ce misali ba cikin gari ne kadai waɗancan mutane suke kai hare-hare na cutar da al'umma ba hatta ƙauyuka ba su tsira ba duk inda musulmi yake yana cikin garari a cikin rayuwan shi da kuma addini shi shi ne malin ya ce fi amrin la yutbito sharrahu irin bala'in da suke ciki ba za a iya fayyace da bayyana ma yadda za ka iya gane shi kai tsaye ba sai abin da ka ji ka ji kawai amma wanda kuma labari bai zo ba da kiyasta wahalan da mutane suke ciki kullu laila mala yace daddare tatanazzalu minhum ta'ifa za a samu wasu daga cikin waɗannan 'yan ta'addan sun sauko daga kan duwatsu wa ya yas'aluna na minal fasadi ma la husihi illa rabbul ibad sai ɓanna, sai ta ɓargaza iri-iri wanda babu wanda zai ƙididdige ɓannansu in ba Allah Ubangijin bayi ba. kanu fi qata'i tariqat mala ce dai su waɗannan mutane sun kasance fi qata'i tariqat sana'ansu daga ciki akwai tare hanya suna ma al'umma fashi da makami wa ikhafati sukkanul buyutat da kuma firgitar da mazauna gari ala aqbahi siratin urifat min ahlil janayat suna ɓanna da cutar da al'umma cuta mafi muni da tarihi ya taɓa ba da labarin irin shi duk abin da ba ka tsammani na cutar da al'umma waɗannan mutane sun ƙware a kan shi kuma in sun zo suna yi yasa mala ya ce a tarihi ba tawa ma jin labarin irin wannan cutar wanda suke ma al'umma ba yaridu ilayhimun nasara min ahli qubris kiristocin qubris cyprus har sukan zo su hada kai da su fayudifunahum sai su ba su masauki wayutunahum silahal muslimin makaman da suka kwace a hannun musulmi sai su ba su wa ya ka'una birrajil salih min za su ga cikin al'umma wane ne mutumin kirki da ya fi kowa nagarta da amfanar da al'umma to shi za su fada ma shi sa ku kalli ɗabi'un mutanen banza tun da haka yake kuma har yanzu ma haka yake za ga kowane yanki babu wanda za a daga ana cin mutuncin shi sai wanda ya fi kowa kirki wanda ya fi kowa banzanci cikin al'umma kuma sai ka ji sun yi gum a kan shi wannan shi ne ɗabi'unsu tun da shi ya ma ka ga yadda suka ci mutuncin annabi ba a taɓa cin mutuncin wani mutum a garin maka irin shi ba domin ya fi kowa kirki shi za ka shirya don ka zo mutumin kirki karka ɗauka wai bulis za ka ci wanda bai isa ya gaya ma magana ba zai gaya ma za ka ji abubuwa iri-iri sai dai kawai kau da kai shi sa mali ya ce wa ya ka'ona birrajilis salih za ka suna afkawa mutumin kirki daga cikin musulmi in ma an ya ƙutuloho ko dai su bi su kashe shi irin yadda suka kashe umar ɗan mai da yadda suka kashe shek jafar mahmud adam da yadda suka zo suka kashe shekunan albani haka duk wani wanda ya zo mutumin kirki mai amfanar da mutane khairun nasi to wannan shi suke farmaka suke farauta ko su kashe shi wa imma an yaslubuhu ko su kama shi su bankare shi su kere shi wa kalilun minhum man yaflutu bil hila kaɗan daga cikin mutanen kirki ne suke iya kubata shi ma sai sun yi dabaran gaske a wani lokaci ma har sai sun nuna sun yi mubaya'a za su bi wannan tarkacen to sannan ne sai a kyale su wannan ba shine bala'in da musulmi suke ciki a wancan lokaci a zamanin shekul islam ibn taimiyya wannan fa bayan an ƙari da tatar kenan wannan shine bala'in da aka saka musulmi cikin garin wannan bayani ya zo mun gane wannan littafi mai suna ibn taimiyya للشيخ محمد أبو زهرة أشافين أربعين دبير وفي الثاني محرم عام خمس وسبعمائة هجرية صديقة محرم تشكر لنا لربكوي دبير شب توجه ابن تيمية في طائفة من جيش ligazwe ula'ikal mufsidin al-murhidin ibn ya ɗebi wasu 'yan bataliyoyi shine fa'ifatun Minal al a ɗan tsakure wasu daga cikin dakaru a ɗebe su domin kai wani wawan farmaki haka ya doka sura akan waɗancan masu ɓanna da ilhadi wasara ila biladil Jarad haka ya afka garin Jarad wa kasrawan da garin kisrawan fakharaja na'ibu sultana to sai mataimakin shugaba da yaga ibnu ya ja zugayi gaba to shi ma sai ya fito al-afram bi nafsihi shi afram da kanshi ya fito ya fito ne ba'a da kuroji sheikh bayan daga ibn timiya ya saka rigan yaƙi ya fita tare da runduna daga zuwihim saboda ya je yaƙi waɗancan maɓannatar da ya fita suka haɗu da na'ibu sultan fa fanasarahumullahu alaihim sai Allah madaukin sarki ya taimake su ibn taymiya akan waɗancan mabannata wa abadu khalqan kaseeran minhum da suka afka ƙauyukan waɗancan anan su ibn taymiya sun kwato musulmi masu ɗimbin yawa da aka kama su aka je ana bautar da su wa min فرقتهم الضالة ووطئوا أراضي كثيرة من صنع بلادهم وقد أفتى ابن تيمية أنه لا يجوز قطع أشجارهم أنه يجوز قطع أشجارهم ما من فرقتهم الضالة حكى daga wasu ناس نقطع wa wata'u arabi kasira min sun'i biladihim haka haka waye gari suka shiga garuruwa masu ɗimbin yawa duk garin da ke son ya zauna kalau to sai ya ɗauki wancan mugun aiki da mugun aƙida da manufa to da ibn suka shiga haka suka rika bin ƙungiya bayan ƙungiya ƙauye bayan ƙauye yanki bayan yanki suna bi suna ragargazan waɗancan maɓannatar a nan ne ma wa kada afta ibn taimiyya ya ba da fatawa cewa annahu ya juzu kasa a shijarahun cewa ya halatta a sassare bishiyoyinsu wani khilihim a gutsuri da binansu ka banin nadir kamar yadda ake ma yahudawan banun nadir yayin da suka saba ma Allah haka ya kiyasun so ya masu hukunci iri ɗaya da cewa su ma abi dukkanin amfaninsa kakkatsi me yasa bala ce li li'annahum yattakhizunaha kaminan suna ɗaukan waɗannan bishiyoyi abun ɓoyo yatasattaruna na bihi suna cewa da shi su makale suna ɓanna suna cutar da jama'a kun gano wannan ya zo da nan dazuzzuka da ake cewa mabannata suna fakewa a ciki suna ɓanna ya halatta a baje waɗannan dazuzzuka duka kun gano wannan sau da da waɗannan dazuzzuka suke haifar ma al'umma ya fi amfanin shi yawa ce mabannata suna zama su afka gari su kai sama da mutum ɗari su kwashe dukiyoyinsu su ƙona mutane kasuwanni da gidaje haka kawai sai a ce wai ai ana son dajin ai da shi yawa mun gano wannan da kyau ko dajin ina ne da kai najeriya yawa za a iya zuwa gaba daya share shi zama filin allah a mai da wajen sansanin wasu masana'antu kawai ana fahimtar wannan da kyau ku to amma mafi yawancin jagororin su ma ba da gaske suke yi ba kawai dai suna yin abin da suka so ne ana gane wannan in aka so za a iya kirkiran barukokin sojoji da 'yan sanda da komi a tsakiyar dazukan duka sai muga wanda zai zauna a ciki a bar dajin yadda yake amma a rarrake tsakiyar shi ya zama nan ne sansaninsu kaga maɓannatayin sun shiga sun samu abokan karawa ba sai sun shigo sun samu talaka waɗanda ba komi hannunsu ba mun gano wannan da kyau ku mutanen cikin gari sai ta jin karan karfe tsakanin mazaji Allah maɗaukin sarki ya samu dace ma'ala ya ce ya ji alona ha ƙawa'idan lil harbi sun mai da waɗannan itatuwa a matsayin waɗanda suke ba su kariya na dabarbarin yakin da suke afka ma al'umma wal mu'ammara alal musulmi kuma su ne kamar abubuwan fakiyansu na afka wa musulmi to ibn taymiya da zo sai ce waɗannan itatuwa duk da cewa suna da amfanin da suke amfanar da al'umma tun da dabine ne wasu ce duk a ba sadu su wa hasala bi sababi shuhudi sheikh mala ce an samu dimbin nasara sakamakon halartar da temiya ya yi wannan yaki hazil gazuwa khairun kaseer an samu alheri mai yawa na ragargazan waɗannan mabannata yi baya da su wa abana sheikh ilman wa shaja'atan fiha a wannan ibn timiya ya bayyana jarinta kuma ya bayyana gogewan shi a fuskan ilimi mai yawan gaske wa qadimta la'ad a a'da'ihi hasadan lahu wannan yasa zuciyan makiyin shi suka cika da hasada wa ghamman da kunci kun ga waɗannan ababe guda biyu idan aka ce Allah madaukin sarki maka baiwan ilimi musamman ga ilimin ga hikima to sai kayi haƙuri da mahasada kaga dai ibnu taymiya kai tsaye yana da magoya baya tunda har ya kai yana su ana fita ana wancan aikin ai ba shi kaɗai ne malami a yankin ba ba shi kaɗai ne yake son ya haka ba to kasantuwan wannan karɓuwan da ya yi ya fuskanci ƙiyayya da hassada kuma su suka shiga cikin damuwa da ƙunci su da za a waye gari a ce yau ba shi za su yi farin ciki shi za ku kiyaye wannan malu ce waƙadin tala'ad Ulubu a ada'ihi kaga ba wani wanda Allah madaukakin sarki zai mai baiwa ko na menene sai ya fuskanci makiya mun gani hatta annabawa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al babu wani annabi face cikin miyagun ganin to akwai makiyin shi to haka babu wani salihi daga cikin salihan bayi face sai ya yi aron gama da magabta makiya abokan adawa abokan hamayya ko ba komi ke sa su ba sai hasada kullum suna cikin damuwa da kai sai kuma ikon Allah ko tunanin wani ma ba ka yi a ranka me kai me kace ina ka je da suwa ke hudda yanzu fa kamar mu nan har ba mutane aka aje mana duk inda muke ana ganin wani bako ya zo wajenka yana fitowa sai a ja shi gefe kun gano wannan da kyau ku kaga aiki ya gansu ni da za su taimake ni masu ƙara waɗanda za a ƙara dama da hagu don ni bakin masu ishe ni mun gano wannan su so suke yi a zo wajensu mu ko masu zuwan sun mana yawa kaga wani irin ikon Allah kana zaune mutum ya zo wajen ka sai a ɗauki waya a kira shi a ce mun ga ka shigo layin nan in ji dai ba wajen shehi ka zo ba ce muna tare to me ka zo yi amma dai in ka fito ma gana ku je ku yi ta gani Ku gano wannan da kyau ku irin waɗannan abubuwan ina gaya muku su ne ko ba don wani abu sai don ran da Allah ya kai ku irin wannan wajen dole ne ku fuskanci wannan matsalolin tun da kun riga kun san matsalan to ba za a shambace ku ba mawaƙi ce annabi ya yi zama da abokan gaba ballantana kai saddauna ana fahimta ya ce amadu ina tausayinka don maƙiyanka sun yawa tsaban so ne da soye so da ake son saddauna a kashe shi suwa sun kashe shi Saban ƙauna ne da so ya sa kashe malam jafar da malam albani so a zai kashe shi kun fahimci wannan dole in ka zo mutumin kirki ko in ga kana da masoya goma ka lissafa ka da makiya arba'in akwai wanda yana ka kawai saboda kullum riganka na haske Allah akwai wanda shi yana ƙin ga kawai kullum baka makara sallah akwai wanda yana ƙin ka shine duk inda zaka je akwai waɗanda za su rage ma hanya ko baka da abin hawa akwai wanda yake ƙin ka shi tunda yake a duniya bai taba jin kayi mara ba akwai wanda yake ƙin ka duk inda ya je ya ji ana cewa wane ya ce ko wane zai zo ko darajar wane kai ta lissafi shi yasa idan mutum biyu ke kiyaye a nan ka hada da hudun can ka hada da ukun can ka hada da kaza sai ga masoyanka kila suna son ka dan faɗin gaskiyanka ne kadai sai a lissafa sai ga makiya sun nemi su girma masoya kuma kun ga wannan haka za a yi ta wannan karan ilayo mutanadi nan dama ita gaskiya abokan kara wanda su ne ƙarya amma ƙarshe suwa ke kifewa ƙar Allah ƙarya ne bal na ƙazifu bil haƙi, halal batil fayyada maguhu fa'iza huwa zahiq haka ƙarya take yanzu don Allah ku kalli aikin da ibini ce miyayi tun daga kan lokacin da tatar suka fara yunkuri har zuwa yau da muke wannan bayanin ya kai wancan farmakin saboda ɓannan da ake yi ya kamata a ce akwai mutum ɗaya da ke ƙin ibini temiya don Allah kuma kana tsammanin waɗannan makiyar za su bar kunnuwan mutane ba su cika su da ƙarere da sharri ba yanzu tun da kake ka taɓa fuskantar magana ɗaya gyal wanda ibini temiya ke faɗi na ɓatanci kan wani mutum ƙwaya ɗaya amma don menene su suka damu da shi ana ganewa wannan yana daga cikin matsalolin da duk wani mutumin kirki wajibi ne ya sani sai ya fuskance su an gane kuma in har baka fahimci wannan ba ko to sai ka wahala yanzu diyaban da muke cewa ibn taymiya kaza shekul islam kaza ga abubuwan da yake ko to dole kowa sai yayi haƙuri idan haka ya same shi ga cewa wannan mai daraja irin wannan ga abin da ya samu kanshi a ciki misali shi kuna fahimtar wannan ko yanzu kalli su sahabai su abubakar su umar su usman su ali ba su da makiya yanzu sai da na ali makiya ne suka same shi a masallaci na kiran sallah kashe shi ba sai da na husaini makiya ne suka gayyace shi kamar abin arziki suka kashe shi na umar masallacin annabi aka biyo shi aka kashe shi kalli yadda ake zagin matan manzan Allah laila na har ana masa kazafi ana cin mutuncinsa abu horaira duk wannan masu yake wannan abu kuma ce wai ibn taymiya ya ɗauko aiki irin wannan ku ce wai ya tsira bai fuskanci wannan matsalar ba duk ma wanda ya ce ba zai fuskanci wannan matsalan ba to ƙaryen shi ta sha ƙarya shi sa duk wanda ya kama wannan tafarkin to dama shi ma ya shirya ana fahimtar wannan ku Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. wannan bayani duka ya zo cikin littafin albidayatu wani nihaya juz'i na sha hudu shafi na talatin da biyar. kai mutumin da ya taba ce Mawai malam malam me yasa duk inda ka je sai ka ji suna maganganu marasa daɗi a kanka na ce alheri na ne ya je wajen na ce kai da baka da alherin komi a gidan kowa ba mai cewa ga abin da kai don ba wanda ya taba amfana da kai ya ce kuma haka ne ba na ce don kana da hankali ne haka gano haka ne ai ba a kin mutum sai yin alherin shi ya ji <laughs> kuna gane wannan kuma za a ce kokari a ce to inda yake din nan fa ji me yasa ana tsoron in an bari an je to ƙaryen da ake faɗa za ta bayyana kiza sai an yi haƙuri na zo muku da littattafai da aka rubuta don kawai a ci mutuncin shekul islam to kai don an faɗa ya bi iska ya watse sai ne isa kowa ji tsoron allah an gani a hadisi annabi ya ce izmul jaza kaga girman ladan da allah zai baka ma azmul bala' Ta da girman jarabawanka ne kowa da irin bala'in da zai shiga an fahimta duk wata kabiya yau inda taso koya take ko mun santa ko ba mu santa ba sai an alakanta mu da ita kokari ake kila wannan goguwan inda taso to daga nan ƙarshen ka zo sai ta wuce ko riganka ba ta ɓata ba wannan ba abin da yake haifarwa sai ya haifar maka da ƙarin ikhlasi da tsarkake aikin da kake saboda Allah kaɗai na kalli ibini temiya sanda yake wannan aiki wako makiya ne suke ta tasowa amma sai malam mai tarihi sai masa adalci ya ce ba komi ne ba hasada ce ga nunkofurci da ya cika zuciyarsu kuma idan hasada ya kawo mutum ko sai Allah madaukin sarki ya zare mai hikima ya zare mai fasaha ya zare mai kan gado saboda kullun ɗaukan alhaki yake yi shi kuma alhaki kwaikwayo ne me shi yake bi Allah shi kyauta ma'ala ya ce munaziratuhu ma'al ahmadiyya tattaunawa da ibn taimiyya ya yi tare da ahamadawa wani ne ahamadiyya mala ya ce wafi to